to Allah ya ce annabi Ibrahim ya ce ruzuquhum minas samarati ka azurta su daga 'ya'yan itace da shukoki la'allahum yashkurun la'alla ku da za su gode maka sai Allah ya ɗauko arziki wanda yake a gefen ƙasar sham sai ya kawo shi ƙasar ta'if annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aka ɗauke wani gari daga sham aka kawo shi daidai nan ta'if aka raye wannan garin ya kasance wuri ma'abuci shuka inda mutanen makka suna samun 'ya'yan marmari ana shigo musu da su sa'an allah ya azurta su da ruwan zanzam domin ko ummu ismail ta zauna tare da annabi ismail da ɗan dabinon da 'yan ruwan da ya aje su suka ƙare ta shiga wahala ta je bisa dutsen zafa ta je bisa dutsen marwa wanda ya zamo asalin safa da marwa kamar yadda muka taɓa karatu akan wannan ba buƙatar maimaitawa to wanda daga ƙarshe tana tsakanin wannan sa'ayin tsakanin safa da marwa tana neman maɗantar ruwa yana ce yana shure-shure yana batun mutuwa kun san yadda uwa take ji ko idan yaro yana cikin tashin hankali janjiri sai ta ji wani motsi sai ta ce sa da kanta take sa yana nuhin uskut ta ce makanta saurara ki ki saurara sai ta ji alama ta ce magana ashe mala'ika jibril ne allah maɗaukakin sarki ya aiko a daidai wannan lokacin mala'ika jibril sai sa ƙafashi yadda ke ƙasa a cikin ruwa ya zo da shakka hadisi ne na abdullahi bin abbas ko kuma ya safi fike shi da ke ƙasa wannan bugun da ya ƙasar sai ƙasa ta buɗe sai ruwa suka rika bugowa tana hango ruwa sai ta rugo ta zogo waɗannan ruwan ta rika kamfatarsu tana kamfatar su, tana ƙoƙarin ɗiba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yarhamullahu umma isma'il laula annaha ajilalla kana zamzamu ainan ma'ina ya ce Allah ya yi uwar annabi isma'il rahama ya ce ba don da ta yi gaggawa tana ɗiba ruwan tana batun ta tara ba da ta kyala ruwa a hakanan da wurin ya kasance marmaruwan da yake gudana to amma bai zamo marmaru ba sai zamo rijiya wadda wannan rijiya ce ɗaya game duniya wadda a kullun safe ana ɗiban lita 150 na ruwa a cikinta idan lokacin aikin hajji ne ma ko kuma lokacin umra ta azumi a kullun safe ana ɗiban lita ɗaiɗaiɗai har lita 450 a cikinta kuma wallahi wannan rijiyar ba ta taɓa ƙafiwa ba an yi lissafi cewa lokacin aikin hajji cikin ba a yi ba ana ɗiban lita miliyan takwas da dubu ɗari biyar a cikin wannan rijiyar ka ku ga wani gulbi aka ɗibi lita miliyan takwas suke shaye an kafe shi ko? ko wani gulbi aka ɗibi irin wannan to za ka tarar da wannan gulbin ta an kafe shi amma wannan rijiyar ta ɗauki wannan lokacin shekarun dubu biyar sai fa wani lokaci sadda ƙabilar jurhum jurhum su ne mutanen da suka taso daga ƙasashensu suna a kan hanya sai suka tarar da ummu ismail tare da rijiyar zanzam ita kaɗai a cikin daji suka nemi su zauna tare da ita ta ba su dama dama ita tana neman ta samu 'yan adam waɗanda za ta zauna tare da su ko? waɗanda a cikinsu annabi ismail ya tashi ya girma bayan ya girma kuma a cikinsu ya yi aure su ne ƙabilar jirhum suka aika aka ɗauko danginsu suka dawo nan suka tare to daga baya sai suka yi dabara suka mallaki gurin maimakon ɗiya annabi ismail alaihi salatu wassalam sai suka ƙwace gurin suka mallaki shi tafiya na tafiya ma sai su ya ɓaci suka zo suna sata cikin ɗakin kaba suna aikata ayyuka na barna kyaututtuka da ake kawowa ɗakin kaba ana ajiwa suna sacewa suna barna daban-daban barna ta yi yawa ubangiji ya yi fushi da su ya yi nufin anafin ya kore su daga garin makka sai allah ya sa rijiyar ta zanzam ruwanta suka yi ƙasa shi kaɗai ne lokacin da aka samu ruwan zanzam a ce sun sun zan babu su a duniya a wannan lokacin ma aka zo musu da yaƙi suka kwashi zinarin da yake cikin ɗakin kaba da wanda yake wannan gindin kaba ga baki ɗaya suka zuba cikin rijiyar suka rufe suka rufe rijiyar ta ɗauki tsawon lokaci a rufe it kake ji babu rijiyan zanzan babu labarinta har mutane suka mance da akwai wani abu da ake kira zamzam sai fa lokacin abdulmuttalib bayan sama ga shekaru dubu wata rana yana bacci a cikin hijiru ismail wanda bangare ne na ɗakin kaba wani guri kewayayye haka wanda an ɗauko gina shi za ta kai zuwa ga ƙirjin mutum amma ko ba i da gama ginin ba to a irin wannan gurin wanda ake kira hijiri ismail na abdulmuttalib yake kwanci kamar yadda imamu ali yake ba da labari za ka iya samun labarin a littafin dala'ilun nubuwa wa ma'arifatu ahwali sahibi shari'a na imamul bai shine hadisi na ishirin sa'an ibnu hisham ya zo da shi a cikin sira jizi'in farko shafi na 276 sa'an imamu lafakihi ya zo da shi a cikin littafin shi na akhbaru makka jizi'i na biyu shafi na 16 ali bin abi talib ya ce wata rana abdulmuttalib yana kwance cikin wannan gurin da ake kira hijri ismail yana bacci ya ce sai wani mutum ya zo mishi wannan mutum ya ce mishi ka gino barra a cikin bacci aka ce mishi efir barra ka gino barra faƙala ya ce wa malbarra menene barra kuma sai wannan mutumin ya tafiya shi gobe ya dawo ya kwanta a gurin aka ce mai shi gino madanuna ya ce ko mine ce mice ce madanuna aka kyale shi a karo na uku aka zo mishi aka ce ka gino tsaiba ya ce mice ce ɗaiba kuma aka wuce aka kyale shi shi dai mamaki yake yana ba uwa labari cikin dare sai a ce mini gino ɗaiba ko kuma gino madanuna ko kuma ginobarra ya ce ni ba sa abin da ake nufi ba daga ƙarshe sai aka ce mishi gino zanzam ya ce wa ma zamzam ya ce mine ne zanzam an ka ce an rijiya ce wadda ba ta kafewa aka siffanta mishi siffar rijiyar da kuma inda take gari na wayewa ya ce kai wallahi wannan mafarkin gaskiya ne ga haka fakama ya hafi ruha ya miƙe yana ta gina rijiyar fakana ya hafi ruha haisu ni ita lahu inda aka siffanta mishi ita yana ta gina ƙuresha suka zo suka ce ma haza ya abdulmuttalib menene kuma wannan ya ce umirtu bi hofiri zamzam ya ce ai an hore ne da in sake gina rijiyar zanzam ya suka kama dariya kuma wani abu ne ake kira zanzam sai su wuce ya ci gaba da aiki shi falon mako shi fa anhu lokacin da aka buɗe mishi daidai bakin rijiyar ya ga gagabar bakin rijiyar nan wa basaru zabya suka ga ɗan bariwa na zinari wanda ƙabilar jurhum suka sa cikin rijiyar suka jefa suka rufe ƙalu ya abdul muttalib suka ce ya kai abdul muttalib inna lana haƙƙan fiha ka sani wannan rijiyar ba ta kaɗai ba ce muna da haƙƙi a cikinta inna hala bi'iru abina isma'il lallai rijiyar kakanmu ce annabi isma'il abdulmuttalib ya miƙi ya aji abin gini ya ce ma ya ce wallahi wannan rijiyar ba ta ku ba ce inna ma khussistu biha dunakum ni fa aka keɓance da ita ba tare da ku ba suka ce wallahi mu ce tare da ka ya ce a'a suka ce to aje a yi hukunci ya ce ina za a je suka ce to aje wajen bokan yawanci kahinatu bani sa'ad bin huzaim wata mugunya bokayya ce mai gani har hanji to a je gurinta kuma ƙasar sham take tafiya ce mai nisa idan ka kwasa daga garin makka ka ce za ka je ƙasar sham to ya wuce ka ce za kana Legas. to can ne kuma za su ji yanzu domin a yi hukuncin wannan rijiyar suna ganin akwai albarka sa'ad nan gashi ma an fara ganin barewa katuwa ta zinari zinarin miliyan nawa ne wannan don haka abdulmuttalib ya hau abin hawa tare da dangi ne kowane gida daga cikin gidajen maka suka ba da wani representative wani wakili ko wakilai suka hau dawaki ko kuma raƙumma aka kama hanya za a je wajen wannan bokanyar dawace suna tafiya kan hanya sai ruwan abdulmuttalib suka ƙare tare da dangin abdulmuttalib don haka ya ce ku ‘yan muna ruwa mu sha kun ga ruwanmu sun ƙari suka ce ina wallahi ba za mu ba ku ruwa ba ai sai dai ku mutu wannan gurin kaga da sun mutu za su koma su gaji rijiya da abin da ke cikin rijiya ko aka zauna shawara abdulmuttalib ya ce ma mutanen shi to menene shawara kun ga sun hana muna ruwa suka ce ra'ayinka shine namu abinda duk kace shi za mu yi ya ce to da mu mutu nan dabbobin dawa su zo su ci gawakin mu gwamma kowa ya gina ma shi kabari wanda duk ya mutu sai mu rufe shi kun ga na ƙarshe shine ba zai samu mai rufewa ba ko ya ce to kaga akwai kaburburan mu duka na ƙarshe kaɗai ne bai samu kabari ba mutum guda gawa shi ta tozarta ya fi gawakin mu ga baki ɗaya su tozarta suka gina kaburbura suka zauna suka yi jiran mutuwa mutuwan nan bata zo ba abdulmuttalib ya ce kai jama'a ya ce shi wai ba za mu yi tafiya cikin ƙasa ba mu nema mu dudduba gabas yamma la'alla ko da allah zai shayar da mu ruwa sahabai suka ce mu ma muna ganin haka ya ce don haka ku tattara raƙumman mu tashi mu je suka tattara raƙumma faƙala li ashabihi irtahilu ya ce ma mutanen shi ku tashi mu je kowa ya haura kuma ya tashi ya buga abdulmuttalib shi ne shugaba don haka shi zai hawa ƙarshe ko kun ga ba irin yau ba da shugaba shi zai shiga farko a shi ne ƙarshe falon ma jalasa ala naqatihi lokacin da ya zauna a kan taguwar shi ya daidaita a kanta famba asabihi sai raƙuma ta miƙe da shi tana miƙewa in fajarat ainun min tahati hufiha in fajarat min tahati bima bima'in azbin ruwa masu daɗi suka rika ɓuɓɓuguwa ƙarƙashin inda takonta yake sai ga idanun ruwa sun kama fa'a fa'ana ka sai ya durƙusar da ita ya ce yanzu kan tafiya ta dakata ya ce mai uwan shi ku sassauko suka sassabko suka ɗebi ruwa suka sha suka shayar da raƙummansu bayan sun gama sai suka ga waɗancan suna kallon su sai ce ku je ku kira su ku ce musu su zo mu ilal ma'i ku zo zuwa ga ruwa a ƙasa Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya shayar da mu ku zo ku sha kamar wasa fa suka zo suka ɗibi ruwa suka sha suka yi duka abin da suke da ruwa lafiya lau bayan sun gama sha sun ɗibi guzuri ya ce to yanzu kam sai mu nufaci ƙasar sha sai ƙabilolin nan suka koma wasu wasu suka yi shawara suka yi ƙusƙusniya sun maƙalu ya abdul muttalib suka ce ya kai abdul muttalib ƙudiyalaka wallahi ƙudiyya laka tabbas wallahi an yanke hukunci gare ka tun ba a je wajen bokanya ba innal ladhi saqaka hazal ma bi hazal falat wanda duk ya shayar da kai waɗannan ruwan a wannan hamadar to lahuwal ladhi saqaka zamzama shi ya shayar da kai zanzam don haka rijiyar zanzam taka ce in talik fahiya laka ka je taka ce fama na hannu bi mu kasime ka mu ba mu zamo yanzu masu jayayya da kai cikin rijiyar ba don haka suka miƙa wuya aka dawo rijiyar ta kasance ga hannunsu har annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo har ya wuce banul muttalib suke rike da rijiyar zanzam su suke shayar da alhazai ruwa akwai lokacin da ma annabi ya ce ya ku banin muttalib ku ɗebo mini ruwa in sha ya ce ba don kada a yi jayayya da ku ba da na je nima na ja gugar da kaina na ɗebo idan annabi ya ɗibi ruwan nan kowa ya gani to kowa zai ce su ya ɗiba shi ma da kai shi kun ko za a kwace guga ko <clears throat> za a katse giyar guga wajen kokowar kowa su ya yi kwaikwayo da annabi muhammad to to a wannan lokacin da aka sake gina wannan rijiyar take ba da ruwa har zuwa yau ba ta taɓa ƙafewa ba ba ta taɓa ƙafewa ba a shekara ma ta 244 bayan hijira a wannan zamanin masu imamul bukhari dai ire-irensu suna raye ko shekara ta 224 bayan hijira ruwanta mutane sun zaci kamar sun ɗanyi ƙasa-ƙasa don haka aka shiga garin turo su aka ga ruwa na ta bulluka can karkashi suna ta hituwa iyaka dai aka ce to a ƙara bakin rijiyar aka ƙara mai faɗi to tun sannan ba a sake canza bakin rijiyar ba yana nan yadda yake ruwa ne ke fita gare ta dare da rana sa'an nan idan an ɗibi ta abin mamaki wannan rijiyar idan aka sa guga aka ɗiba ko aka sa injimin jan ruwa ai ta ɗiba amma ko ba su ragewa sannan idan aka kashe injimin jan ruwa kuma ruwan kuma za su yi zaman su inda suke ba za su ƙaru su yi ta zubowa ba haka ruwa wannan rijiyar suke rijiya ce mai ban al'ajabi rijiya ce mai girman gaske wadda abdullahi bin abbas habarul umma yake cewa ma'uzamzama zamzama ainun min uyunil janna ya ce wallahi idanuwar ruwa ne daga idanuwar ruwan aljanna idanuwan ruwa ne daga cikin idanuwan ruwan aljanna mai son ya sha ruwan aljanna tun a nan duniya to ya ɗibi ruwan zanzam ya sha wanda ku ya sha ruwan aljanna an wuta na ƙuna shi muna da wani hadisi duk da yake bani da tabbaci ingancin shi cewa ruwan zanzam ba su haɗuwa cikin jikin mutum tare da ƙunar wuta har abada kana shan ruwan zanzam ta wuta ba za ta kone ka ba alhafiz abubakar ibn abi shaiba a littafin shi na almusannaf ya zo da asar daga abdullahi dan abbas allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda wanda irin wannan asarin mun same shi daga a cikin littafin sharhu ma'anil asar na imamu tsahawi a ainihin shafi na 31 juz'in farko shafi na 31 eh, juz'in farko hadisi na 31 sharhu ma'anil asar juz'in farko hadisi na 31 an samu mai kama da shi cewa anna zinjiyan wani bakar fata ya fada cikin waka a fi zamzama ya fada cikin rijiyar zanzam wajen gogoriyon jan ruwa famata sai ya mutu ciki idan mutu ya mutu cikin rijiya kuma ko ta dabba menene hukunci za a kwashe ruwan rijiyar ko don sai aka sa wani mutum ciki aka ce ka shiga ciki ka kwashe ruwan rijiyar ya shiga cikin wannan rijiyar ya fara kwasa sai ga ruwa na bulbulwa ta gehen ɗakin kaba sai abdullahi dan abbas ya ce mishi da dalwaka ka sanya gugarka min kibalil ainin latitalil bait awai rukun ka sanya gugarka ta gefen inda maɓuɓɓugar ruwa wadda ke fuskantar ɗakin kaba take dama tsakanin ɗakin kaba da rijiyar mita 20 ne ba nisa don haka ruwan ma suna da alaƙa da ƙarƙashin ɗakin kaba ruwan wannan rijiyar Sa nan ga su ruwa ne daga cikin ruwan aljanna ga albarkar da ke cikinsu ta kasance wasu ruwan aljanna kuma na biyu abdullahi da abbas ya ba da labari hadisi na a almusnan na imamu ahmad imamu tabarani ya zo da shi a cikin mu'ujam al-kabir imamu al-azraqi ya zo da shi cikin akabaru makka cewa ja annabiyu sallallahu alaihi wasallam ila zamzama annabi ya zo marijiyar zanzam ya ce fana za ana lahu dalwan sai muka ciro mu annabi guga ɗaya ta ruwan fashari ba annabi ya sha bayan annabi ya sha sauran ruwan da suka rage sun mamajja ha annabi ya kurkura bakin shi ya zuba cikin wannan gugar annabi ya sha sauran ruwan da suka rage ya kurkura baki ya zuba summa na hafi zamzama sa'annan sai muka zube su cikin ruwan zanzam annabi ya ce ku zube su cikin rijiyar an zube ne domin kasancewar ya kasance cikin rijiyar zanzan akwai sauran kufan miyan annabi sallallahu alaihi wasallam da haka wanda ya sha daga ruwan zanzam ya sha daga kufan miyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ku ga wannan ba karma albarka ba ce don haka malaman musulunci suka ce wa bi haza tu tu'lamu anna barakata riqihi sharif ta wannan ne ake sanin albarkan miyan annabi miyau <clears throat> masu daraja qad halat ala barakati zamzama sun shiga sun garwayi sun haɗu da albarkar ruwan zanzam ga albarkar ruwan aljanna ga albarkar miyan annabi sallallahu alaihi wasallam fasda da barakatin ala barakatin don haka ruwan suka ƙara albarka bisa albarka walazzatan ala lazzatin daɗi bisa daɗi wa shifa'an ala shifa'in haka ma magani bisa magani wa nuran ala nurin da haske bisa haske wa tsohuran ala tsohurin wani babban malami mawallafin littafi ila usunan a juzi'i na goma na littafin shi al'imam ahmad al-uthmani a tahanawi ya ce wannan yana cikin tausayin da annabi ke yi ma al'ummar shi ta yadda annabi tausan da yake ma al'ummar da za su zo nan gaba ba za su ga annabi ba kuma gashi suna tsananin so annabi gashi suna son tsananin ganin annabi don haka annabi bai yarda ya haramta ma al'ummar da za su zo bayanai wani asali na jiki ne ba cikin tausayin annabi ya zuba miyan shi a cikin wannan rijiyar domin al'umma su samu albarkar da ke cikin miyan annabi wannan yana cikin rahama da tausayi da jinkayen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lil mu'minina ra'ufur rahim wanda kada ka ɗauki miyan annabi a matsayin wasa wallahi ba abin wasa ba ne hadisi ya zo muttafaqun alai hadisi ne mai tsawo na sulhun hudaybiya lokacin sulhun hudaybiya kafirai sun aiko daga garin makka mashrukai wanda zai zo a yi sulhun da shi ya zo abin da ya ga nan idan shi ya ba shi mamaki ya koma ma mutanen makka ya ce wallahi na zauna wajen manyan sarakunan duniya amma ban ga wanda mabiya na ke bin shi suna son shi kamar yadda mabiyan muhammad ke son muhammad ba ya ce ma tana kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nuhamatan illa waka arfi kafin rajulin annabi bai ka kuma jina face ta fada bisa tafin wani fadalaka biha wajahahu wa jildahu ya shafa ma fuskar shi ya shafa ma jikin shi majinan annabi domin daraja da albarka ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa iza tawadda'a idan annabi ma ya alwala kadu na ala wudu'ihi suna ma kusa ga su yaƙi su kashe juna wajen kokuwar kowa ya tabi ruwan annabi ruwan da annabi ya raga na alwala ya shafa ma jikin shi saboda samun daraja da albarka annabi la haula wala quwwata illa billah ka duba littafi al-isaba fi tamyiz sahaba na al-hafiz ahmad bin ali ibn hajar al-asqalani a juz'i na bakwai shafi na 531 wata mata da ake kira baraka al habashiya wadda yar aiki ce ta matar annabi sallallahu alaihi wasallam ummu habiba wannan matar gidan ummu habiba take aiki wani lokaci ta zo cikin tana share-share gida annabi sai ta ga wani akushi wanda na annabi ke fitsari a lokacin dare in gari ya waye sai a je bayan gari a zubar tana ɗauka ta duba ta ga fitsarin annabi ne fitsarin annabi masu albarka sai ta ɗauka ta kwankwaɗe ta shanye annabi ya ce wallahi ke ku ba za ki koma rashin lafiya ba don haka duk abin da yake na jikin annabi mai daraja ne duk wani abu na annabi wallahi mai daraja ne duk da da aka yi far annabi ka zaga ko ka ci mutunci ko kai kokarin na kasawa wallahi ka yi da bar musulunci ka duba littafi a shifa na alkadi iyal za ka tarar da wannan sa'annan duk abin da annabi ya bari magani ne hadisi yana bukhari da muslim jabir bin abdullahi Al-ansari ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo dubi na ban da lafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala sauran ruwan alwalan sai ya zuba mini yana zuba mini sai na miƙi sai jabir ya warki kunga kingin ruwan alwalan annabi magani ne kun? haka ma ummu salama ta aje wasu ƙwarorin gashi annabi idan an ce ga mara lafiya ko menene ciyon shi za a ji shi gashi annabi sai a bashi ruwan da ya sha wallahi zai waraka dubun dubatan mutane sun sha waɗannan ruwan sun waraka hadisi na asahihul bukhari hadisi na 4328 haka ma tsarf na hadisin yana a sahihul bukhari din hadisi na 196 da hadisi na 188 sannan yana a sahihu muslim hadisi na 2498 hadisi ne na abu musa abdullahi ibn qais al-ash'ari wata rana lokacin gazwatu ta'if shekara ta takwas bayan hijira wani balarabin ƙauye ya biyo annabi yana haɗin ya rasulallahi ya manzo Allah biye ki da annabi ka cika mini alƙawali na annabi na ce mishi ko ni dakata albishirinka yana faɗi ni dai cika mini alƙawali na annabi na faɗi albishirinka ni ce ma can dai balaraben ya ga annabi na ce mishi albishirinka ga mutumin ƙauye da wuta ko? sai ce ka ya muhammad aksarta alayya min abshir ni fa ka yawaita mini ce mini ka ni ba albishir na zo ba ka cika mini alkawali na sai abu musa al'ashari da bilal suka fuskanto annabi sallallahu alaihi wasallam kamar dai suna waɗanda sun yi fushi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je ku nemo na akushi aka nemo akushi aka zuba ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan ruwan ya ɗibe su ya wanke fuska a cikin waɗannan ruwan ya wanke hannayen shi a cikin wannan ruwan ya kurɓa waɗannan ruwan sannan ya kurkura bake shi ya zuba bayan ya zuba sai dibe su abu musa al'ashari da belalu ma'azinu rasulillah ya ce ba minhu ya ce ku sha daga waɗannan ruwan wa afriga ala wujuhikuma kuma ku zuba su akan fuskokinku wa kuma da kuma kirazanku annabi ya juya haka ashe ummu salma tana jin su ita kuma tana nan cikin irin ashe nan da ake yi tana jin su fanadat huma ummu salama sai ummu salama ta kira su min a sitiri tana cikin wannan sitiran fa ta kira su ta ce ya aba musa ya bilal abdullah li'ummikuma ta ce ku raba ku raga ma uwarku ma fi ina ikuma abin ke cikin akushin nan naku ku raga mata la haula wala quwwata illa billah ashe abin annabi ya ci ya raga ko ya sha raga ba karami bane ko zufa annabi fa kar kartan zufan annabi ake inda ya kwanta ana magani da shi to sai gashi annabi ya ga mu al'ummar musulmi da za mu zo baya me zai raga mu cikin rahamar shi cikin tausayin mu gare shi to bari ya ɗibi miyan shi ya sa cikin ruwan zanzam domin in mun sha ya zan mun taɓa lasa miyan bakin annabi muhammad cikin rahamar annabi wa ma arsalnaka illa rahmatan wa ma illa rahmatan lil alamin wallahi wannan yana cikin jin ƙan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ya zo daga abdullahi bin abbas annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma'u zamzama khairu ma'in ala wajhil ard ruwan zanzam sune mafi alkhairin ruwa a bisa doron ƙasa babu wasu ruwa masu daraja babu wasu ruwa masu kima. babu wasu ruwa masu wata daraja tamkar ruwan zanzam fihi ta'amun mina tsumi wa shifa'un mina suƙumi ciki akwai abinci ga mai neman abinci akwai magani ga mai neman magani duk maganin da kake so akwai shi cikin ruwan zanzam sa'an nan ruwan zanzam abinci ne ta'amu tsomin abinci ne imam al-azraq ya zo da shi a cikin akhbaru makka cewa lokacin tun gabanin aikuwar annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen makka suna shayar da dawakinsu ruwan zanzam idan an tashi su kuwa tsira ba wanda ke tsere ma dawakinsu saboda waɗannan dawakan suna shan ruwan zanzam don haka mai shan ruwan zanzam zai samu ƙarfi zai samu ƙoshi kuma zai samu lafiya kamar yadda za mu ji wannan hadisi yana a cikin mu'ujam al-ausat na imamu tabarani hadisi na 3912 da 8129 yana cikin mu'ujam al-kabir hadisi na 1111 da 167 sa'an yana cikin sahihul jami hadisi na 3322 yana cikin silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 1056 sa'an nan kwatankwacin shi ya zo daga huzaifa bin yaman ka duba littafin musnadul firdaus na imamul eh, ka duba littafin firdausil akhbar akwai musnadul firdaus akwai firdausil akhbar to ka duba firdausil akhbar na imamu delami hadisi na 2745 don haka babu ruwa masu daraja tamkarsu annabi kuma a wani guri ya kira su ruwa masu albarka sa'an nan hadisi ya zo daga jabir bin abdullahi al'ansari annabi ya ce ma'u zamzama shuri bala ruwan zamzam magani ne ga duk bukatar da aka sha su domin ta. duk bukatar da ke gare ka ɗibi ruwan zamzam ka sha yunwa kake ji sha ruwan zanzam ka ƙoshi ruwan zamzam abinci ne rashin lafiya ce gare ka sha ruwan zanzam kasuwanci ne sha ruwan zanzam za mu yi bayani yanzu insha Allah ta'ala wannan hadisi yana a al-musnad na Imam Ahmad Imam Ahli Sunna wal Jama'a hadisi na 14892 yana sunanu Ibn Majah hadisi na 362 yana cikin Sunanul Kubra na Imam al-Baihaqi hadisi na 9442 da 9960 yana cikin Mu'jam al-Awsat na Imam Tabarani hadisi na dubu uku da da sha biyar haka ma ibnu abi shaiba ya zo da shi a littafin al-musannaf hadisi na dubu goma sha hudu da arba'in sannan ka duba littafin irwa'ul galil fi takariji a hadisi manaris sabil hadisi na 1123 da silsilatul ahadisi sahiha hadisi na takwas da sahihul jami hadisi na biyu hadisi ne ingantacce duk da yake malamai sun yi ta maganganu game da inganci shi amma hadisi ne ingantacce daga abdullahi dan mu'ammal daga abu zubair al-maki shi kuma ya ce sami itu jabiran ya zo da mi ya zo da ta hadisi da babu shakka ta ta dalisi sami itu jabiran suka ce ai abdullahi dan mu'ammal ba suka ba ne sai aka samu ruwayar ta zo daga ɗaya daga cikin rijal na bukhari da ake kira ibrahim bin fahaman ya mai mutaba'a shi kuma daga abu zubair almaki shi kuma daga jabir da abdullahi aka sake samun hamzatu zayyat shi ma ya mai mutaba'a daga abu zubair almaki daga jabir da abdullahi kai ibnu hajarin ma littafi musamman kan hadisin ma'u zamzama lima bala. ya walwala dukkanin wani abu da ke cikin matsala ta raunana shi sannan ka duba littafin talkhisul khabir na ibnu hajarin a ciki ma ya yi maganganu game da inganci wannan hadisin don haka ruwa ne waɗanda suke magani a wani hadisin wanda ke ƙarfafa wannan daga abu zarya al-gifari annabi ya ce zamzamu ta'amu tu'umin wa shifa'u suqumin abinci ne fa ga mai neman abinci ga mai ci abinci ne sa'an nan shifa'u suqumin magani ne na rashin lafiya rashin lafiya da duk ke gare ka biɗi ruwan zanzam muslim ya zo da wannan hadisi hadisi mai tsawo a littafin shi na sahi hadisi na 2773 imam ahmad a al-musnad hadisi na 21565 imam al-baihaqi a sunan al-kubira hadisi na 9659 abu dawud a tsayalisi hadisi na 457 yana a al-musannaf na al abubakar ibnu abi shaiba hadisi na 14335 yana a sahihul jami hadisi na 3572 don haka magani ne ummul mu'mini na aisha allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yadda ta kasance ita guzurin ruwan zanzam take yi domin wasu na ganin sai dai ka je maka ka sha su to ita guzuri take yi aka tambaye ta ya umbal mu'minina ya haka kuma ki tace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hamilu ma a zamzama manzon Allah yana ɗaukar ruwan zanzam fil adawi wal qirab ana sa su cikin tuluna da kuma cikin abin nan salkuna ana ɗauko ma manzon Allah a zo mai da su har madina wa kana yasubba alal marda wa yasqihim ya zamo yana zuba su ga marar lafiya kuma na shayar da su ciki yadda ake amfani da ruwan zanzam ana zuba mu marar lafiya sa'annan kuma ana shayar da su sa'annan akwai addu'o'i waɗanda ake karantawa lokacin da ake shan waɗannan ruwan akwai abubuwa da ake yi lokacin da ake kula da su lokacin da ake shan wannan ruwan domin samun biyan bukata imamu tirmidhi ya zo da ɗarf na wannan hadisin hadisi na 963 a aljami'a nashi imamul haƙi a sha'abul iman hadisi na 4129 yana a al-musannaf na abdulrazzaq a sanani ya zo da shi mursali hadisi na 9127 ka duba silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 883 da sunan al-kubira na bai haƙi juzu'i na biyar shafi na 202 hadisi ne tabbatacce don haka ana iya ɗauko su a cimma da su har garin ku a baka ka sha kuma ka samu magani to sai aka samu 'yan bana bakwai suka ce a ruwan zanzan ba su magani malamai suka ce wallahi ƙaryanku waɗanda suka yi amfani da ruwan zanzam suka samu magani babu wani paracetamol ko wani chloroquine ko wani magani na bature wanda mutane suka sha shi a doron duniya suka samu waraka kamar yadda aka sha ruwan zanzam shi farastimol din ma shekara nawa da kirkirar farastimol shekara nawa da kirkirar diclofenac shekara nawa da kirkirar augmentin ko kuma shekara nawa da kirkirar septrin ko shekara nawa da kirkirar flagil to ruwan zanzam ana sha ana magani da su sama ga shekara dubu biyar sa'annan ruwan nan na zanzan musulmi sun sha su zamani bayan zamani sun yi magani ko maganin da babu kemis inda zai iya baka wannan magani kuma an yi amfani da ruwan zanzam an waraka mara lafiyan da aka ce ma'ai bai warkewa ya samu mutuwar sashen jiki aka ce ai ba zai warke ba likita ya ce mashi yana ganin ma yanzu in ya ƙara wata ɗaya a duniya ya yi sa'a saboda zuciyar shi yana da heart failure bancin heart failure nan kuma kidneys sun samu matsala menene menene ya taka ya je ya ɗibi ruwan zanzam ya sha ruwan zanzam bisa ƙa'idar shan ruwan zanzam sai gashi ya warki ya dawo yana ɗawafin ɗakin ka'aba yana tsere ma sauran mutane ma wajen ɗawafin da ya gamu da likitan likita ya kama murzan ido haka wa yake gani ya aka ya ce ruwan zanzam na sha likita ya rike baki yana mamaki su kuma waɗannan waɗanne irin ruwa ne ake kira zamzam masu magani irin haka don haka an sha ga rashin lafiyoyi an sha ga bukatoci daban-daban kuma an samu waraka ga lokaci ya muna in mun zo list ne za mu ɗauka na waɗanda suka sha suka waraka da yanda suka sha suka waraka ɗin da addu'o'in da suka yi lokacin da suka sha suka waraka na muna guzuri har ga ismullahi azam nan ma sai ka ɗauka ka yi amfani da shi har guzuri na ga silsilatul ahadisi sahiha to lokaci ya riga ya yi hali ga littattafai nan waɗanda zan fitan muna zan ka samu albarkar da ke cikinsu yanda za ka roƙi Allah da ruwan zanzam buƙatar ka ta biya amma ba matsala lokaci ya riga ya hali sai ranar asabar in Allah mai kowa mai komi ya kai mu